ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين يو منا يا مثل الله بي شدا غوتن ديا وتن المحرم hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya. da dari hudu da arba'in da takwas wadda ta dace da ashirin ga watan ko ashirin da daya ashirin da daya ga watan shida watan yuni kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da shida Allah ya sake haɗa ma wannan masallaci mai albarka na musafin umair da ke nan gwadarmin alewa a cikin garin kura ƙaramar hukumar kuɗa jihar kano najeriya domin dora daga yadda muka tsaya a karatun littafin tauzihul ahkam min bulugil maram wallafar babban malami abdullah bin abdulrahman albassa fashin baki na asalin littafin babba malami ibn hajar al na bulugul mara kuma muna cikin kitabul buyur karatun da ya gabata mun kai ƙarshen babi dai magana kan al yau insha Allah za mu tashi farkon babul ijara da fata Allah ya taimake mu ya samu dace mala yace babul ijara babi da zai magana akan al-ijara labazin al-ijara ma'anansa jinga ko biyan lada kai wani ya dauke ka aikatau kai biya ka wannan shine asali amma za mu zo mu ji bayanin malamai akan hakan malai ce muqaddima ga wata gabatarwa al-ijaratu bi kasri al masdaru ajarahu ajran fa huwa ma'jur lafazin alijara, alhamza din za a yi mata kisra mabubbugar kalmar daga ajarahu ne ajaran fa huwa ma'jurun ya zama maf'ul kenan Haza huwa al-mashhur wannan cewa ma'jur shine abin da yafi shuhura wa hukiya akhiruhu bil maddi an ruwaito ƙarshensa da madda fahuwa huwa mu'jar sai zamanto mu'jar wa hiya mushtaqatun min al'ajari wa huwa to an kace mu'jar to wannan kuma an ciro shi ne daga kalmar al'ajaru wato wa huwa ka kai wani abu a baka madadin abin da kai wa sun sumiya sawabu ajran daga nan ne ake kiran lada a thawab da al-ajr لأن الله تعالى يعوض العبد على طاعته أو صبره عن معصيته saboda me ake cewa da al'ajaru ko a sawabu al'ajaru saboda Allah ina musanya wa bawa da ba shi lada sakamakon ɗa'a da i gare shi wajen binsa ko kuma hakuri da i gabiran saba masa fahiyya lugatun almujaza wato in ka ce al'ajaru kenan sai zaman to ta lugace ta almujaza an gane aljaza uke wannan shine al'ijara a harshen larabci wa shar'an amma shar'antin haka ce al'ijara عقد على منفعة مباحة معلومة تأخذ شيئا فشيئا وتوتي يرجيجين ياتي ذاك قلة هين وانا ايكي بسا وانا انفاني وان دياها لتا انفانا دوانا ابن كما شرع تاسنشي وان زي باير ياسا ابن زي باير وان ذا ابا ياسا ابن ذا اباشي كما ياسا ابن ذا زي To khadu shay'an fa shay'a wanda za a dinga karba kadan kadan a hankali a hankali wa takunu ala darbayn ita ijara tana kasancewa iri biyu ahaduhuma ta farkon su ala muddatin ma'lumatin min 'aynin ma'lumatin mu'ayyana ace an yi ijara ta wani lokaci wanda yake sananne ta wani abu wanda yake sananne wanda an ayyana shi aw min aynin mawsufatin fi zimma ko kuma wani abu da aka ainihin rataya a wuyan mutum a ce zai yi kaza shi kuma za a bashi kaza an gane ku to wannan ana sha da shi al wannan ma'ana kala na farko kenan asani nau'i na biyu amalun ma'lumun bi'iwadin ma'lumin raji'in lil farqi bayna ad-darbayn wato wani aiki wanda yake sananne da wata jinga ko wani madadi da za a bayar na wannan aikin sananne wannan ina komawa ne zuwa ga abin da ya raba tsakanin waɗannan nau'o'i guda biyu wancan na farko da wannan na biyu to da haka dai mutum ya zo ya aiki a biya shi shi ake sa da shi al'ijara a gane wannan abin da aka yi za ka yi aikin ne a ringa biyan ka kaɗan-kaɗan a hankali a hankali har a gama biyan ka har ka gama aiki ko kuwa a'a za ka yi ne ka tashi a biya ka ladan aikin da ka yi gaba ɗaya an gai an fahimta wannan shi yake ta lijara da nau'o'inta wa hiya sabitatun bil kitabi wa sunnati wal ijma'i wal qiyas ijara ta tabbata halaccin ta ya tabbata da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ijma'in malamai da kuma kiyasi na hankali waɗannan hujjoji guda biyu ko mazogarai guda hudu na musulunci suna tabbatar da halaccin yin ijara ƙala ta'ala Allah maɗaukaki ya ce fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun at-talaq al-ayatu as-sadisa fa in arda'na matanku da kuka saka suna da cikinku sai suka haihu suka haife muku to in sun shayar muku da yayan fa'atu hunna ujura hunna to ku ba su ladansu an gane ku a madadin wannan shayarwar da za ta yi mai da tana gidanka za ta ci za ta sha za ka yi mata magani in ta samu rashin lafiya za ka yi mata sutura za ka yi kaza yanzu ba ta gidanka to ka biya ta an gane ka biya ta wannan shayarwar da za ta yi sura ta 65 aya ta 6 shine hunna ujura hunna, ai hunna." wannan yana kuma zuwa kan ijara Wafi fi hijira hijra haka nan ya zuwa kissar hijra istajara rajulan min bani dalil eh, min bani dalil cewa manzo Allah su sallam yi jinga da wani mutum daga cikin baliddi an gane ku wato wani masanin hanya lokacin da manzo Allah zai hijira daga Makka zuwa Madina shi da Abubakar Siddiq to sun nemi wanda yake masanin hanya ba wai dan ba su san hanya daga Makka zuwa Madina ba a'a yanzu dole sai an bi wasu hanyoyi waɗanda za a fadda sahu an fahimta idan ba za a bi hanya ba dodar to kuma hanya idan ba taka bace ba lallai ka san hanyoyin buya a cikinta ba ta tafta yiwu ka tafi dan ka buya kuma ka bata an fahimta to da haka sai suka nemi wani mutum min bani din khiritan wanda ya san hanya ma dubu ne da ake cewa ma dubu ka san hanya to ma dubu ne da haka sai suka dinga da shi za mu baka kaza ka bi da mu hanyoyin bata hanyoyin buya zuwa madina ko zuwa isriba a lokacin an gane to kaga nan a musulunci manzo Allah su sallam ista'jara yayi jinga da wani mutum an gane wa qala ibn al-munzir ibn al-munzir yace ittafaqa ittafaqa ala jawaz ittafaqa ala jawaz al idarati kullu man tuhfadu man nahfadu qawluhu min ulama'il umma duk wanda muke kiyaye maganarsa muke izina da ita daga cikin malaman wannan al'umma ta musulunci sun haɗu akan halacci min ijara saboda me ai a hankalce ba komai zaka iya yi ba ko kuna yi suna wani labari da na baku wani mutum da wai shi ce zai gina gida shi kadai ya haƙi ƙasa ya yi bulo ya yi komai itare in ya kai yi gini ya zo yi kwaba ƙasa ya zo yi gini da haka komai na ginin gidansa shi ya yi sai na ya shekara bakwai ko shekara sha bakwai ina gina gidan da zai shiga ya kwanta shekara sha bakwai sai na ce to halalle ne har yanzu bai gina gida shi kadai ba saboda dai gatari ko magirbi ko fatanyar da yake haka da ita wane ne yi ta bokitin da yake ɗebo ruwa da shi ko gugan wane ne yi shi an fahimta kenan har yanzu bai gina gida shi kadai ba sai da wani ya shiga to wannan wahalalle ne kawai an gane dole ne ka ito kenan hankali ina gaya maka cewa ba ka iya wadatuwa da kanka kai kadai dole wani abin so ne maka kuma wani ya maka kyauta dole wani sai ka biya shi ma an gane ku to tun da kana da wannan bukatar kuma abin ba haramun ba ne, shari'a sai ta baka dama to biya wancan da zai iya yi maka wannan abin yi maka kai kuma ka samu amfanin wancan abin an gane wa ammal qiyasu amma kiyasi idan yake tabbatar da ainihin halaccin yin ijara فإن الحاجة داعية إلى الحصول على المنافع بقاتا ناكرا ناشيلا تسني متن تيا سامونا أبن أنفاني دا إجيسو إسامو وباشي دا إيكو شيء أكران كان سيئي والنابي كما دعت الحاجة إلى الحصول على الأعيان كما إن دا بقاتا تسا كيكو مكانا نيمان كدي أنغاني واني أيكي نيكي سوء so a yi masa ina wani kuma aikin yake iyawa amma ba shi da kuɗi misali yanzu dukkanin munan ne kwa zai iya faskare ko Allah ya sa kun gane sai eh, idan dole kana bukatar ka bada kuɗi a maka faskare akwai wadansu mutane kuma Allah ya hore musu ne faskaran suna za ka ce kar su yi kuma ka hada su da matsala ko da ina da kuɗi dole sai ya je ya faskare saboda mai sai ya yi sannan isa mun nutsuwa kamar kai da yin kana gona kamar kai da yin kana ofis kamar kai da yin kana kamfani idan ba ka je kayi wajen wannan aikin ba ba ka jin daɗi za ma ringa tambayar kawa da lafiya allah ya sa kun fahimta to a kenan tun da haka ne mu samu mai badil ne na da kaza kai kana da kaza akwai bukata ta a hannunka akwai bukatar ka a hannuna to me ban gishiri in baka manda an gane فهي من الرخص المستقر مستقرة حكمها على وفي القياس da haka ita wannan mu'amala ta ijara na daga cikin rangwame da shari'a ta tabbatar da hukuncinta a in an kalli yadda kamar yadda na faɗa ba dukkaninmu ne za mu iya faskare ba wani a kan a ce sai ya yi faskare sai dai a kowa a gidansa ba za a abinci ba don ba zai iya ba an fahimta to wani kuma kamar yadda na faɗa a baya ka ce kare yi faskarar shi kuma tasa matsala kenan ko da za ka ba shi kuɗi dole sai ya yi sannan yi sami yi samu ma lafiya jike shi an fahimta to kenan wannan sai ce a halatta mana wannan abin tsakaninmu wata naƙidu bilafzi al'ijara wa bilafzi alkira wa ma fi huma akan iya kulla wannan yarjejeniya kuma ta tabbata da lafazin al'ijara din wani zan baka mai jinga da kai zan baka ladan kaza haka nan alkira kamar haya an gane zan yi haya wannan abin na haye shi akan kaza gashi kai kuma ko ni kuma in karɓi wannan abin da na haya an gane wa ma fi ma'anahuma da abin da yake cikin ma'anar irin waɗannan wanda suke nuna ainihin ɗaya ya bayar da wani abu a madadin wani abu da ya amsa wanda kuma ba kasuwa ba ce misali ƙahalar shekhu ta fiye babban malami ta kiyo din ya ce a take in an bi diddigi abin da za a tabbatar annal muta'aki dai ne in arafal maksuda In بأي لفظ كان من الألفاظ التي عرف بها يعرف بها المتعاقدين عرف عرف بها المتعاقدين أنه مقصودهما إذن waɗanda suka ɓangarorin yarjejeniyar guda biyu in sun san ga abin da suke nufin za su kulla to wannan abin ya kulli ya tabbata da kowanne lafazi ne an gane ku ba sai an ce ijara ɗin ba ba sai an ce jinga din ba ba sai an ce haya din ba an gane zan karɓi wannan abin naka zan yi amfani da shi zan baka kaza kace to ai kaga ba ijara nace ba ba haya nace ba ba kaza ba an gane to in dai su waɗanda suka yi kulle mu'amalar sun san wannan abin kuma sun yarda da shi to wannan manufar ta su ta tabbata wa hadha amun fi jami'il uqud wannan kuma ya shiga duk wata yarjejeniya da ake kullawa da haka da muka je babin cinikayya sai muka cewa cinikayya tana kulluwa da ne da duk lafazi da ya nuna yarda da sallamawa an gane ku duk wani lafazi da ya nuna ka yarda da abin da ka saya wanda ya sayar maka ya yarda ya sayar maka ko wani aiki wanda yake nuna haka shikenan ciniki ya shiga an gane فإن الشارع لم يحد حدا لألفاظ العقود bal zakaraha mutlaqa shari'a Allah madaukaki bai iyakance wasu lafazai da ice waɗannan kaɗai su ake iya kulla wata mu'amala da su ba in dai na irin waɗannan abubuwan kawai Allah ya bar su nan sake babu abin abinda ake so duk lafazin da za a amfani da shi to ya tabbatar da manufar da ta sa aka fara mu'amala din. ko abin da ake kullawa a cikin mu'amala din. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي العقود ثلاثه اقسام babban malami عبد الرحمن السعدي Allah ya ji yace su waɗannan ma'amaloli da ake kulla iri uku ne ahadu haka so na farko uqudul lazima akwai wasu uqud waɗansu abubuwan yarjeniyoyi da ake kulla waɗanda suke masu lazimcewa wahiya nau'ani su kuma iri biyu ne al'awwal na farko yasbutu bi mujarradi aqdiha da tsarar an kulla wannan abin to waɗannan sharaɗan sun da suke lazumtuwa a wuyan mutum sun lazumta fala babu wani zaɓi bayan kulla su kanu kofi wani kahi wani hauhima kamar idan mutum ya ce ya yi wagafi ya ce wannan abin ya baiwa Allah shi kaga abin da ya karanci kenan yanzu a cikin al'umma ko sai ka samu mutum ina da gona bezin ɗari amma ya kasa wakafin bezin ɗaya ba a yi ba bezin ɗari ba wani yana da eka ɗari amma bezin ɗaya ya yi wakafinsa ya gagara sai ya mutu kuma ya yi fitar rigima to su ma rigima ma suke akan gonar ballantana su tunanin ma su yi masa wani abu ko ya mutu yana gida ɗari amma babu guda ɗaya da ya ware wakati ga makaranta ko ga masallaci ko ga wani dangi nasa ko ga wasu sinfi na mutane ko ga wani maraya ko ga wani babu ya tara kawai ya tafi jama'a mu koyi abubuwa irin charitable abubuwa mu koyi su akwai waɗanda da suka yi wannan abin su ma sai suka koma wannan charity foundation din kuma shine rayuwarsu ma gaba da Ya yi wakati na dukiya ya zo ina kula da dukiyar shari'a kuma ta ba shi dama ici daga wannan abin da yake da maru to sai zaman to ga dukiyar shi yake juya ta ana ayyukan da aka bayar da ita saboda su kuma ina rayuwa da shi da iyalinsa akan dukiyar Allah ya sa kun fahimta to mu koyi irin waɗannan abubuwa endowment mutane su koye su musamman mu da muka rayu a wannan zamani muna ganin inda 'ya'ya a wannan zamanin ko malam daura ya ba da labari shi ya ce shi da shi aka yi mutum ne in mutu akwai wani abokinsa sai wata mu'amala ta kudi an samu riba riban da yawa ya yi tafiya idawai hatsari ya mutu ya zo daban da komai akan cewa sun hada kudi da wannan mutumin sun yi wannan mu'amala bangila ce an samu riba shi wancan ina da kaza wanda yana da kaza ina da niyyar idan ya dawo ga kudinsa ga asalin kudinsa ga riba zai bashi wannan abin ya faru wannan bawan Allah sai gaba ya yi magana da wuri ba sai da aka kwana bakwai sai ke gaya wa 'ya'yan ya sa akwai mu'amaloli tsakanin da mahaifin akwai kaza kaza kaza sai suka ce to za su duba yace ku duba cikin littattafansa da sa za ku gani da suka zo suka duba suka gani su ba masa magana ba shi bai musu magana ba sai da aka kwana arba'in to shine da aka zo sadaka arba'in nan da yan gargajiya ne ko eh man ko dai kana yin arba'in gargajiya ce saboda haka sai aka zo a wajen arba'in bayan abin nan sai ce ya maganar da muka yi da ku sai suka ce eh mun duba gaskiya ne a wannan bayani da kai duk abin da ka faɗa haka yake yana nan ya rubuta to me za a yi sai ba bashi sai ce to alhamdulillah yanzu yaushe kuke ga za mu zauna sai suka ce ai abin nan shi kenan dai aka sa lokacin da za a zauna da suka zo suka abin nan sai suka ce sun naɗa ƙaraminsu shi ne mara kunya shi zai magana wallahi gaskiya an kalli. mun ga wannan bayani da kai ma gaskiya ba za mu iya ba da kudin nan ba ba za ku iya ba da kudin ba suka ce in eh, kamar yaya gaskiya dai ba za mu iya ba kawai mu wannan shine matsayin ce da takaddun da komai kun gani kuka ce ba za ku iya bayarwa ba suka ce gaskiya ba za su iya ba wannan kuɗi sun yawa su ɗauke su ba tun da ya mutu yanzu suna ga ya zama nasu uwarsu kuma ta ɗore musu gindi shi kenan da ake abin da ya yi yar hikima ya yi rikodin zai abin da ake yi sai ce to wallahi sai kun bani kuɗi yace asali wallahi niyya ta in yafe muku kudi amma tun da haka ne ce wallahi sai kun biya ni ko sama da kasa za ta sai kun biya ni kuɗi da ya tashi kawai sai je da koyan sanda yiri yiri aka tafi kotu suka je a gaban alkali suka tabbatar akwai abin nan alkali ce to lallai ku ba ku da mutunci saboda haka shi aka yi prison account nashi sai da aka gama biyan kowa ita, amma nemo wani idan masu bin sa aka nemo duk masu bin sa alkali sai da ya gama biyan kowa bashi sai ta sai ke nan ragowar kudi na su je su raba yanzu ana dan shi kake kokari ka tara kudi shi kake kokari ka bar ka mutu ka bar wa kadarori ya kamata shi ne in ana bin ka ibiya maka ba a naka ba a nasa ibiya ma amma yana ce a'a wanda ka ware ka faɗa wannan ba naka ba ne na wane ne ya ce ba zai bayarwa. akwai shi kuma wannan shi abinda suka faɗa sha suka yi in uban ina san ya biya me yasa yana raye ya biya ba da ya mutu in yana son biya me yasa da yana raye bai ba fa kudin ne bai da shi ba fa akwai kudin fa abinda za su biya na gado kamar ka ce a naira dubu su dau naira daya su bayar bashi a'a wannan naira ɗayar da ta zama musu gibi ta kuma yi musu da naira dubu naira ɗari tara da tasa'in da tara ita ta zama musu matsala da ka fi yadda ubansu mai ta cin dukan biya. karka yi ka in ka ka mutane abin ka bashi ko za ka samu rahmar Allah sai ran da ka biya wannan bashi haka annabi ya faɗa ai mun wuce ko to karka yadda ana bin ka kuɗi ka samu damar da za ka biya ka kibiya ka yi ƙoƙari ka biya bashi in waɗannan yayan da kake gani ne to sa ga takardar masu ce ba ganta ba ko kuma fita irin waɗannan suke sun gani amma ba za su bayar ba da abin da za a sai dai a yi to in ka tsira ma daga wannan daga lokacin da ba muna cewa wai in ka mutu wai a raba gadonka akan lokaci matsala ba ne a'a amma inda za ka gana cin uban kudin kan ka mutu da za ka dawo za ka haɗi zuciya ka koma ka mutu nan na ba ku labari waɗansu ka zo ana raban gado wannan malamin da bauchi ya ba da labari shi yake shi ya raba gada aka zo ana raban gadon da aka fara jin kudin da za a samu wani ana cikin raban gada ya koma gefe yake wani na kana da mota iri kaza yace a eh, akwai ta amma fa tana da abin da yace ba zancen kudi yake ba ka da matsala kawai ka kawo min ita yanzu ana wajen rabin gadon ba shi kai ka ke keken arziki ma ka ki kawo yanzu ka zo ka mutu ga wani zai hau motar iska a cikin kudinka jama'a waɗannan abubuwan wajibi ne mutane su tsaya su abin nan kai wa kanka gadara kai wa kanka gijiya tun kana raye yanzu ko dai na nana ba ni labari ƴaƴan sun scrapin nashi ba shi da lafiya ina fama layyan nan da ta wuce sallan nan da ta wuce su bar shi ma ilai sun hana shi matsiyata layya ba saboda suna ga idan ya ɗebi kuɗi suna tunanin yi mutu yi mutu yi mutu kare ɗebi kuɗi ya ɓata a banza ya suna nama ko yanka ya bayar sadaka ya bayar kyauta ya samu sun hana shi ƙiri ina ta son su zo su a zo a siyo masa ragon da zai yanka sun ki a? ka ce ce gara ma su bari ta muguntar kuma ta ci ta yi ya samu lada ku ita shi dai ba zai ci batun da bai da lafiya zama ya samu lada to giri-giri suka kirifinin abin suka hana yanzu laye ta wuce bai yi ba suna so ya mutu su ci gado amin sai Allah ta yi warki ni ma na ce amin a gatsiya ya shekara ɗari nan gaba duk su mutu su bashi tun da yayin banza ne to jama'a wannan labarin da muke ji ba wai amfaninsa kawai mu girgiza kai kamar kadangaru ba a'a amfaninsa ka zama conscious akan abin kamar da hankali kana ga abin da yake faruwa akan wani kai din ba nesa kake da abin ya faru da kai ba saboda shi ma da za a gaya masa ga abin da ya faru a kan sarkar zai yarda, ba haka ba ne Allah ya saukaka to wannan nau'i na farko kenan asani eh, kamar wakafi wanda kai kamar aure ana daura aure to duk wasu haƙoƙi da ke tsakanin miji da mata sun tabbata an fahimta wani hauyi ma da abin da ya kama da su a sani nau'i na biyu wanda ana ƙullawa ya lazimce lazim ya lazimce lakin ja'ala shari'u fihi khiyara majalisin wa khiyara sharfin sai dai Allah ya sanya zaɓi na wurin zama ko wurin da aka kulla ne rijejeniya, da kuma zabi na sharadi zalika kalbai'i wal ijarati was sulhi wa nahwiha wannan kamar cinikayya ai mun wuce babul khiyar ko da babu shart fil bai'i Babu da yake bayanin sharadi a cikin ciniki da zabi an gane ku nan ijara Haka nan sulhu da abin da ya kama da wannan duk ana kulla su amma ana izina da wani sharaɗi da aka sa ko wani zaɓi da aka sa an gane ku to wannan kaso na ainihin ƙulla mu'amala na farko kenan alkismu sani kaso na biyu ja'izun min at ne li kullin minhuma fasfuhu wanda tsakanin ɓangarorin ƙulla cinikayyar ko mu'amalar ko kowanne ya halatta a cikin su ko izartar da abin ko ya bata shi wa zalika kal wakalati wal wilayati wal ja'alati wash sharikati kamar wakilci kana iya wakilta mutum ka ce ka fasa wakilta shi ko shi da ka wakilta shi ya zo yana yi sai ka gaba ka gamsu ba ko ya ga kana nuna kana ce masa iya kai sai na fasa wakilta ko yana iya fasa an gane haka na alwilaya walici da ka ba wani ka ba shi wani walici sai ka ga yana nema ya maka abin nan kana iya cewa ka fasa ko shi ma ya ce ya fasa haka nan wata jinga da ka sa cewa wani imin kaza zan baka kaza sai ka ga bai maka irin wannan abu to kana da dama ka ce ka fasa ko kuma shi da bai maka yace ce kai wannan abun ba zan yi ba an gane ku wa sharikat haka nan kamfani ka shiga wani kamfani kana abin nan kana da dama ka zuwai? ko kamfanin yana da dama ya kore ka an gane cewa ne an yi shi a ɗinka an gane ku to wannan kaso na biyu kenan alkismu salis kaso na uku lazimun min ahadi tsarafai ne ja'izun fi haqqil akhar ya lazance wa ɗayan bangarorin guda biyu amma halal ne ga ɗaya bangaren wa zabidu hada inda ake gane wannan an ya al-haqqu liwahidin ala al-akhar izamanto haƙƙin ɗaya ne yake da shi akan ɗayan karrahini kamar mutumin da ibaka ka bashi jingina ibaka kuɗi an gane ko yanzu waye da haƙƙi wanda ya karbo wanda ya bada kuɗi shine da ni shine da haƙƙi to in yace ya bar maka shikenan an gane to amma bangaren wanda ya karba shi dole ne ba dole ne an gane ku wadhamin haka nan mutumin da ya lamunce wani abu yace wani na ba wani kaza in ya kasa ni zan ni a nema a wurina an fahimta wal kafir haka na wanda ya dauki nauyin wani abu fa innahu lazimun bi haqqi haula'i jaizun fi haqqi al-madmun anhu wal maqful lahu to wannan haƙƙin ya lazumcewa wanda ainihin aka baiwa haƙƙin dole ne ibayar an gane ku ko kuma wanda aka baiwa lamuni ko kuma wanda aka daukar aka bashi daukar nauyin wani abu a gare shi to wannan duk wanda ya dauki nauyin zai dole ne shi zai biya wallahu alam Allah subhanahu wataala shine mafi sani to wannan shimfiɗa ce ga wannan babi kuma saboda su bayanai ina ga zamu kwana ne insha Allah an gane ku to dai ma'anan ijara shine wata jinga da wani za su yi da shi da wani ɗaya ibada amfani ɗaya ibada madadin wannan amfanin an gane ku ɗaya shi aikin zai yi amfanin wanda ba a ganinsa shi zai yi da na ce ba a ganinsa ba wai ba ya ga aikin ana yana ganinsa ba a'a wannan kuɗi ne an gane wancan kuma amfani ne da wata hikima ko wani ƙarfi ko abin da ya kama da wallahu ta'ala a'la wa alam Allah ya mana jagora ya dora ma daidai da muke addinin musulunci da musulmi. to akwai maganganu wasu abubuwa da 'yan uwa suka nemi in yi magana a kansu kwanan nan za ku jin na yawaita cewa an ce yi magana akan kaza yi magana akan kaza wani ya ce malam kai mana bayani akan sunnonin kiran sallah sunnonin kiran sallah sanannu ne amma bayyanannu daga ciki wanda muhalafa take bayyana a cikinsu bayan gama kiran sallah ne zuwa ta da ikama amma sunnonin kiran sallah lokacin da mai kiran sallar ike yin kiran sallah ka ringa bin kana amsawa sannan idan ya gama ka yi addu'a bayan nan ko addu'ar iri biyu ce akwai du'a'ul ibada akwai du'a'ul mas'ala du'a'ul ibada ita ce salati da za ka ga annabi sallah sallah bayan kiran sallah ka ce raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya sallallahu alaihi wasallam allahumma rabba hadhihi ad tamma was salati آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته duk wani abu da yawan nan ci wannan ƙari ne bida ne ba shi a cikin abin da ya zo an gane wani ƙari da ake ati muhammadan rasulun fadira wadda rajatar rafi'atar aliyata ko bida ce ƙari ne cin iyakar shari'a cin gyaran allah ne آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة يعني آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد كريم بيتبت بعض السنة أم فهمت إن بأبن جيكي اللهم رب هذه الدعوة التامة بتامات تامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إن وانا يشيني بيدي يعني ينقلت أما إنك لا تخلف الميعاد بينقلت وانا دعاء العبادة سي دعاء المسألة باين كاي وانا to ka daga hannu kai addu'a ka roki Allah wani abu da kake bukata shine ma'anar fadar manzo Allah su sallar. da yace addu'a tsakanin kiran sallah da iqama ba aikin karba in dai kai addu'a tsakanin kiran sallah da ta da iqama wannan addu'a biya ce jama'a ba gaba bayan ta da iqama gabanin kabara harama ba zaka go an gama ta da iqama zaka ga sunan daga hannu suna ne bai tabbata ba an gane ku tsakanin kiran sallah da ta da ikama wannan shi ita tabbata an fahimta amma an gama ta da ikama an ɗan daga hannu wannan bai tabbata ba a sunna da haka masu yi kudina ka roƙi Allah duk abin da kake bukata to za ka ga suna kuskure sai a kiran sallah za su yi addu'a amma kowa za su tashi nafila ba wasu kuma an gama kiran sallah za su yi wannan addu'a da ake yi ta ibada sai su tafi nafila ba wai ba ku yi addu'a a cikin nafilar ba a'a ana so ne ba a tasa ai akwai addu'a da ma a cikin nafila da ake yi a wannan ta wajen ake so kuma kai an fahimta to da sai mu lura da ainihin wannan tare da wannan wasu masallatai ko lokacin da ake yin kiran sallah za ka ji fiye da masallaci ɗaya wancan ina yi wancan ina yi wancan ina yi ya za ka yi ko? to malamai suna da ra'ayi ƙari a kan wannan wasu ka ce wanda ya fara ka fara bi sai ka concentrate sai ka bi shi wasu ka ce a duk wanda ka samu dama ka amsa wannan ina yi tun da dai ai wannan zai aje wancan ya ɗauka suka ce babu laifi kai wannan kai wannan kai wannan kai wannan har kowanne gama kuma kowanne kai addu'a kai da bata kai ka an gane to da haka ne kuma ake bukatar su masu abin nan su samu tsari na kiran sallah ko a samu tsari idan masallaci a ya fara to masallaci b da c da d duk su ya guri ya e gama sannan su kuma su ne sama sai ka ce ina babu to da aka da waɗansu ƙasashe sai a ce da kai ga waɗansu masallatai misali masallatanmu na halin sunna sai a ce ga babban masallacin halin sunna shine zai sa za su yi da kowa zai a gari amma sauran masallatai za su sa za su yi da allah ezra wanda suke within su ne za su iya ji wasu ma suna sa dokar iya cikin masallaci da ɗan farfajiya haka na zafi amma sai dai wannan ya fi ƙarfi a ƙasashen yamma ina fatan mun gani to abu ne dai wanda yana buƙatar eh, consistency wato in ka fara ka gane wanda ka fara in shi za ka bi to kai ta bi har ka gama gama ka yi addu'a in yi an samu wani kuma sai ka dora ka yi gaba to sannan yana da alaka kana yin sallah ana yin kiran sallah ko ko ba yi to yanzu daina sallah za ka yi ka tsaya kana amsa kiran sallah ko ko a watsi za ka yi da kiran sallah ka ci gaba da sallah ka ya za ka yi to biyun za ka yi don kana sallah bai hana ka amsa kiran sallah ba an fahimta dan kana sallah aka zo ana kiran sallah ba wai kai wata magana bane a wajen sallah ina fatan mun gane da haka zaka iya kira amsa kiran sallah har a lokacin da kana cikin yin sallah alaikum assalam wa rahmatullah kowace ce ita farilla ko nafila kowace ce saboda ya umarni ne annabi ce idza sami'tumul sami'tumul mu'adhdhina faqulu yasla yaqum in kun ji mai kiran sallah ku faɗi irin abin da yake faɗa da aka nan umarni ne aka baka an gane ku kenan an baka room an baka dama cewa kai wannan wannan yace da Allah ayi ƙarin bayani akan tasuwa da ashura musamman saboda ba za mu sake samun damar yin karatu ba za yi azumin tasuwa da ashura yace ya ji wani malami ina ce annabi bai azumin tasuwa ba saboda haka yin azumin tasuwa bid'a ne malamai suna cewa kada ahsana man intaha ila ma'alim wanda ya tsaya iya abin da ya sani ya kyauta bai kamata ya shige abin da bai sani ba maimakon ita bid'a ne ko ita annabi bai yi ba to gara ita shi bai sani ba ko kuma bai san ka'idar wannan fannin ba ai jama'a abinda ake cewa sunnar annabi sallallahu sallam maganganunsa ne da ayyukansa da abubuwan da aka yi a gabansa aka tabbatar da abin da aka ce wannan halinsa ne ko ɗabi'arsa ce ko kuma aka ce wannan abin sifarsa ce wannan duk a wajen malaman hadisi sunansa sunna da haka in ka tashi tarihin zai kuwa ma ofira an nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin au fi'lin أو, وصف أو تقرير أو وصف خلقي وخلقي duk abin da aka jingina shi zuwa ga manzo ko aka samo shi daga manzo Allah na daga maganganu ko ayyuka ko tabbatarwa ko wani hali wata ɗabi'a wani abin nan ko wata sifa ta halitta suka ce wannan duk sunansa sunna to da haka sai malamai kuma suka tattauna wanne ne ya fi ƙarfi maganganun manzan Allah suka fi ƙarfi ko ayyukansa mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa ayyukan eh, abin nan maganganun manzan Allah da abin da aka yi a gabansa ya tabbatar sun fi ƙarfi akan ayyukan? saboda ne maganarsa suka hususiya ba ta shiga abin da aka yi a gabansa ya tabbatar shi ma hususiya ba ta shiga mene amma ayyukansa hususiya tana shiga zai wani aikin sai a ce wannan banda sauran musulmi shi kadai ne misali don mu bada misali annabi ya halatta ijera kwana talatin yana azumi ba sahur babu cin babu da baki shi ya halatta amma mu bai halatta ba bai halatta kai azumi yau da gobe ka sha ruwa ba ba kai sahur ba an fahimta kaga wannan aikin yana yi annabi yana yi ijera kwanaki yana azin bai sha ruwa ba ko bai yi sahur ba mu bai halatta ba kaga to wannan kenan hususiya ce ta manzo Allah ina daga cikin hususiya ta manzo Allah su sallam ya auri iya adadin matan da ya ga dama an fahimta har sai da Allah ya ce da shi la kan nisa'u min ba'd daga waɗannan bai halatta ka sake yin aure ina daga cikin abin da manzo Allah yake banta da shi aikinsa ne rabon kwana a iyalansa kaga ni dole raba mata na iya kwana in shiga dakin wannan kwana in shiga dakin wannan kwana in shiga dakin wannan kwana in shiga dakin duk wanda take da abin nan shiga dakin ta wannan haƙi wajibi in ban yi ba na yi zalunci amma shi manzo Allah babu abin nan wajibcin rabon kwana akan ina fatan mun fahimta to kaga wannan a aikinsa kenan khususiya tana ne tana shiga amma maganganunsa in yace ayi kaza kowa yana yi in wani abu wani abu a gabansa idan shi kadai ishafa zai ci dubar da sauran mutane shi kadai kawai kamar mutumin da ya zo ina so ya burge manzo Allah ranar sallah kafin ije masallaci sai yanka ragon sa yi abinci mai kyau ita da manzo Allah ya dawo zai kai masa ya ci da aka je masallacin idi manzo Allah ya gama khutba iyanka sai ce to wanda iyanka bayan mun gama yankan nan to ya yanka wanda ba haka ba to ya ci nama sai mutum ya zo ya ce ya rasulullah ai kaji kaji kaji kaji ita kuma yanzu ban da wani rago da ya kai amma na da dan wani abin nan sai ce to je ka ka yanka wannan wanda shekarunsa ba su kai ba amma sai ce gare ka kadai kage yanzu an fitar da shi to amma inda da ya yi ya kyale to babu wanda zai ce ban da wani ina fatan mun gane to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi azumin ashura azumin tasu'a ya tabbata da sunnar manzo Allah sallallahu kauliya da ya shar'anta ai da Umar izo yace da shi ya Rasulullah me zai hana mu saɓa wa Yahudawa a haɗuwa da muke a wannan rana gaba ɗayan mu muna yin sallah muna yin azumin ashura me zai hana mu saba musu sai annabi ya ce la in baqitu ila qabilin la sumanna tafi in har Allah ikai ni bane lalle wallahi zan azumci tara ga wata ma'ana ma'al ashir tare da goma ga wata an fahimta dan a saba musu annabi sallallahu alaihi wasallam bai kai badin ba sai rasu sai sahabbai sai suka dauka wannan abin da ya faɗa ai kenan ya shar'anta ai an fahimta kuma tabbas ya shar'anta da haka sai suka dauka suna yi da haka ake cewa in kana so ka zama ahlus sunna sai ka zama ahlus sunna ala fahmi salafi salih magabatan nan na farko ya suka fahimci wannan abin da ka fahimta kana da wani magabaci a cikin magabatan farko da suka fahimci abin nan wannan sunnar inda ka fahimta su yi magabatan farko sabban manzo Allah su sallama ai kasan su ne sahun gaba daga nan sai tabi'ai sai kuma tabi'u tabi'i sai atba'u tabi'i tabi'i sai kuma wanda suka biyo bayan su to da haka waɗannan qurun da manzo Allah ya kira su khairul qurun mafi alkhairin karnoni sun fahimci cewa azumin tasu'a da ashura sunna ce ta annabi da haka ba wani wanda yau zai zo ya ce wai wai annabi bai yi ba ko ya ce bid'a ne kuma sai a saurare shi an gane kawai jahili ne kuma yana gaya yan wansa jahilai sai su yadda da shi to da haka game da azumin tasowa da ashura kenan ranar laraba da alhamis su ne ranakun da zai waɗannan azumuka guda biyu na roƙo Allah subhanahu wataala ya amsa mana to maganganun suna da yawa kuma lokaci ya tafi na ga a yi haƙuri insha Allah wani lokacin sai mu sake samun waɗansu mu tattauna na na ita kamar ladan yana kiran sallah ko mai kiran sallah yana kiran sallah wannan abin da aka ce ka yi shi za ka ci gaba da yi ko ku a'a za ka ci gaba ne da karatunka da sallah to da haka aka ce kama kare kenan kaga ka dawo da mu baya da kana nan tun farko ba za ka yi wannan tambayar ko ko zai yi ce za ka amsa inda ike fada Allahu akbar Allahu akbar ka gama ce alhamdulillahi rabbi alamin sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ya gama Allahu akbar Allahu akbar ta gaba Allahu akbar Allahu akbar an fahimta in ya fada kai karatun in ya fada sai ka tsaya ka bi sai ka fada ka dora da karatun an gane ku idan ki gama baka gama sallar ba sai kai addu'ar da ake yi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 والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته بقى كما بقى غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر كاي كاغم السلام عليكم ورحمة الله har yanzu kana da damar za ka yi addu'a an gani addu'a ta ne ta matsala kenan ko amince addu'a iri biya ke bayan kiran sallah ko al al'ibada da kuma du'a'ul matsala ko du'a'ul haja wannan da kai a cikin sallah da kake yi an shar'anta ne aka gama kiran sallah haka za ka yi yanzu ibada kake yi bayan addu'a to kuma sannan kana da bukata za ka kana bukatar waɗansu miliyoyi a cikin kuna kona na ce Allah ya kawo su ko eh to kaga sai kai ta addu'a Allah kawo su eh ba ma kawo su baka ce sun kudo su an gane ku ya Allah ya musu turin kafu kafu kamu an fahimta eh ba wani abu ka roki Allah ya maka turin kafu kamu eh sai ya turo ba mutuwa za a yi ba miki aiki an gane ku saboda haka sai kai yi addu'a to wannan ita ake cewa addu'a wal mas'ala an fahimta wallahu a'lam na'am alaikum assalam na'am na'am na'am game da karatun da muka yi na ijara kana yi wa wani aiki ba shi da kudin da zai ringa biyan ka lokacin da kake yin aiki a kuna yi ne da yarjejeniyar in an gama in an gama aikin za a biya ka haƙinka to amma idan ka siyar ka ba shi kudin ka tura masa ba zai biya ka haƙinka ba kuma kai ne kake siyarwa ka tura za ka iya cire haƙinka sai ka gaya masa cewa da na amna cire haƙina ga raguwar haƙinka an gane a ka bari man na aiko maka sai za a samu double charges kenan ni a caje ni kai a caje ka ba haka bane in ka tura za a caje ka shi man ya turo za a ne a to shi kenan don me za a ɓata kudi a banza shi kenan in dai ka abin nan ba ba shi kawai ka dai ka sanar da shi kuma ka ɗauki iya haƙƙinka an gane kada ka ɗauka ba ka sanar da shi ba ina ta ina tunanin ya cinye maka haƙƙi nan ku kame to wannan kuma ka yi ha'inci amma idan ka gaya masa wani na haƙƙi na a dukiyar nan shine kaza kaza kaza na haƙƙina, na na gumi na na wahalar da na yi to shi kenan gashi nan na dauka na turo maka abin da yake shine na ka haƙi wannan babu laifin sha wallahu ta'ala a'lam alaikum assalam wa rahmatullahi na'am yace game da azumin tasuwa da ashura sai zaka iya yin azumi gabanin sa da bayan sa babu laifi shi dama wannan wata na muharram yan wa masu albarka Allah ina son azumi a cikin su da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani azumi da Allah ya fi so bayan na Ramadan fiye da yin azumin watan da ake cewa da shi al-Muharram wanne ne al-Muharram annan watan da muke ci saboda haka ainihin ka yawaita azumi a ciki abu ne ma da ake so da haka ka samu gobe litinin dama ku azumi da aka sunanta ne na litinin ko sai ka ta bari mu nan haɗe yi litinin bakwai ga wata talata takwas laraba da alhamis tasuwa da ashura ba laifi sai ka huta juma'a sha ɗaya asabar sha biyu sai ka yi lahadi ka sake yi litinin sha uku da sha hudu kuma da sha biyar an gani ayyamun biyu haka nan sai ka ga katon tara da ɗan yawa an gani wallahu ala da yanwa masu albarka daga ƙarshe akwai collaborative da'awa outing wanda ƙungiyar mu ta npd muslim Professional in da'awa ta ƙasa reshen jihar kano ta shirya tare da haɗin gwiwar ado na yaya abdullahi kibiya a NAC family Wakaf and charity foundation tana kibiya ne wannan foundation din suka shirya fita da'awa a ranakun juma'a 26 ga watan eh, jun nan wannan watan na shida zuwa lahadi 28 ga wata daidai da 11 zuwa 13 ga watan Al-Muharram a garin kibiya amma kamfin din za a yi ne a fammar daga fammar ne za a ringa tafiya akwai clusters guda tara wanda nan za a je da'awa to farko wannan dai gayyata ce ake ga yan uwa Allah subhanahu ta'ala ibada ikon a halatta na biyu ana neman gudunmawa musamman na tufafi musamman hijabai an fahimta saboda ana karancinsu a lokutan da za a tafi wajen da'awa aka gana ta kawo kaya amma yawanci babu hijabai ta wannan karan muna jinjina nan daga cewa a daure a kawo da hijabai saboda aje a yi wannan aiki na da'awa wanda a ciki akwai duba marasa lafiya akwai mutum dubu da za a duba su marasa lafiya ne za a ba su magani kyauta haka nan ainihin akwai mutum ɗari da za a yi wasa jiri ainihin aiki na tiyata haka nan akwai dabbobi kimanin dubu biyu da ɗari biyar da aka shirya za a duba za a ba su magani su ma kyauta tsakanin shanu da tsuntsaye da ko dabbobi da tsuntsaye haka nan ainihin akwai malamai da aka ɗauka wanda za su karanta rahotannin clusters guda tara an ɗauke su za a ba su ofa insha Allah su wannan foundation din su ne suka ɗauki yin malaman an gane ku su tara za su je suna karantar da waɗanda suka musulunta tsawon wani lokaci sannan sun saya musu kekuna waɗanda za su amfani da su saboda shiga ƙauyukan domin yin wannan aiki na dawa a lokaci guda sun gina rijiyoyi guda tara na zagowa ba irin bohol ba na zagowa saboda samar da saukin samun hanyar samun ruwa cikin sauki a wurin lokacin za ka samu in ba yanzu da damuna ba in suka tashi ɗebo ruwa mutum sai ya tafiya kamar da ganin zuwa gafan zuwa boko san boko ku zuwa daga soyi zuwa makuntiri duk saboda ya samu ruwan da zai sha a nan jihar kano maga masu mulki ko ga hukumomi ana yin zaɓe wurin akwai akwato akwai kaza za ku yi bayani ran kiyama za su yi bayani ko ba za su yi ba za su yi bayani za su yi bayani to maimakon mu haɗu ne gaba ɗaya mai bayanin ko da da ka gara su mu ba su yi amma mu ne ne mai yawan kawo kan mahanzari to da aka waɗannan rijiyoyi har yanzu ana da bukatar su Allah subhanahu ala ya bada ikon taimakawa Allah ya mana jagora sallallahu wa sallam baraka ala nabiyyina muhammad wa ala wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm سبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله